ba dai ga tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma yanzu aka wata matsalar tsaro da ke neman gagaran kundila ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman ma a arewa kuma sau tari akan danganta tu'annatin ayyukan garkuwan ne da wata kabila to sai dai kuma don wanke wannan kashin kaji ya sa yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin fulani a jiha taraba yunkurowa inda ku aka kaddamar da tsinuwar fulaku kan duk wani bafin lacin da ke da hannu a irin waɗannan munanan ayyuka To ko me wannan tsinuwar fulakon ke nufi? Alhaji Muhammad Gongola na kungiyar Tabital Fulaku ya ce ɗaukar wannan mataki ya fa zama dole a yanzu. gani yadda ma wasu ɓata gari ke neman ɓata musu suna. Mai magana ni ne Alhaji Muhammadu Gongola, Chairman Tabital fulaku International, Kautin Tonin Fulaku, Travis Chapter. Yau mun ɗauki wannan mataki ainihin mahukunta akan fulaku, har mun kawo ɗanyen madara mun kawo goro mun kawo ganyen kargo mun hada to in gaggahan mun kai daukar wani abu ta kura ta kai bango wannan yana nufin duk wani dan bafulata ne wanda lalle aka wa aski shi yasa muka dauki wannan matakin domin mu kare al'umman mu da zarge-zarge da ake tuhuman su suna cikin in ma suna aikata waɗannan laifuffukan din to ya dawo ya bi dangi shiga shi ma shiga cikin wannan zaure na fulaku da muka yi ya rufa makansa asiri yanzu mun zira ma sauran kabilu ido su ma mu ga wani mataki za su ɗauka saboda mu kawo ƙarshen wannan fitintunu a bayan ƙasa. Kamar Gongola shi ma dai wannan latin cewa ya yi. mun taru ga baki ɗayan mu mun yi ƙayyade mun tabbata mun haɗa kanmu mun tabbata duk ɗan bafin latin wanda aka auri uwarsa da goro aka yi zanen sunansa da goro aka yaye shi aka daga nonon uwarsa aka bashi nonon sanuwa to mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ɗauke kayan wani ko ya fita ya kidnapping ɗin wani to mun fidda shi daga cikin fulatanci kuma fulatanci ya kama mana shi don darajar fijiran manzo daga maka zuwa madina. shi ko barista Bilamir lukuma mai hanci wani mai sharhi da fashin baki kuma rajin kare haƙƙin bani Adama na ku ganin muddin da gwamnatoci za su ke haɗa kai da irin waɗannan ƙungiyoyi to fa da kulliya za ta ke bin kuɗin sabulu a yaƙi da bata gari. Irin wannan yana iya kawo ci gaba da kuma kawo gyara a tsaro. So a su arewa nan mutane ne wanda suke son gargajiya da al'adu. wadda za a iya yin amfani da shi misali yanzu wane mai ango ne wane hardo ne wane joro shi ya san waye da waye a nan su waye matasa mai suka aikata idan har irin wannan mutanen suka harzuka cewa za su kokari wajen gani sun magance tababarewan tsaro to wannan abu ne da yake da muhimmanci kuma za a yi maraba da shi fatanmu shi shine ita kanta gwamnati ta mara musu baya ta ba su karfin gwiwa kuma hakan zai taimaka ma al'umma zai taimakawa a Najeriya. To wai ko mai jama'a ke cewa game da wannan mataki na tabbatar fulaku a yanzu? Taron da suka yi Allah ba mu sa'a a kansa. Duk inda aka yi taro aka ce mu nemi haɗin kai mu zanna lafiya ai kowane yare ne yana son wannan in babu shi ai babu zaman ba zaman duniya gaba ɗaya ma. Taron nan in ya yi shi mai kyau zai shi gaba in ya yi shi wanda ba da kyau shin gaba babu kuma. Fatan mutane kowa ya samu zaman lafiya. Koma da menene dai fatan talaka shine Allah kawo ƙarshen irin wannan matsala na garkuwa da jama'a da yanzu ma ke neman zama sana'a a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.